نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا جماعة المسلمين السلام عليكم نستقبل شهر الإيمان تو الحمد لله معنا بركة الله الحمد لله كما عندنا نفد إن شاء الله ga tambayoyinku na burjik zuwa malam za mu ainihin wato ci gaba a kan rukun lawa salamu alaikum akwai tambaya ta farko mun samu mai ita yana cewa assalamu alaikum malam mun samu sabani da mijina sai ya ce na tafi gidanmu sai ya neme ni yau wata takwas na gida zan iya zuwa gaisuwar rasuwa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشأن إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. آه، وتعتقد كنا بدنكم ya ce ki je siya neme ki ayin bai neme ki ba kamata a neme shi so da ka wannan zaman da ake bai kamata tunda idan ke ki neme shi za ki iya menene yake faruwa me yasa ya miki haka in ba ki iya ba kuma iyayenki ko yanki su neme shi a zo a zauna a sasanta a koma amma a zauna wata takwas akan sai na neme ki gaskiya wannan yayi tsawo in wata mushkila ne ma kamata aurore ta sai ci gaba da ainihin wato abin nan ah, zama a gidan mijin ki shi yafi alkhairi amma maganar da ki fita ki ji wani wuri kuma yana bukatar izininsa tunda har yanzu dai kina nan a matsayin mata ne ba za ka sai ki buga masa waya ki ce kina son za ki je gaisuwa in ya ce ki je sai ki je in ce kar ki je kuma ba za ki je ba amma lallai matsalar a samu aurore ta tun kafin a bayyana to tambayar daga wannan tana cewa assalamu alaikum malam mijina ya tilasta min saduwa a rana ko a ramadana da rana ba sau ɗaya ba sau biyu ba ya fi sau a kirga mai hukunci so ni tilasta ne sun faɗan sai nake mamaki a ce ya tilasta miki ko dai ranki baya so kuma kin yadda ki kuni kin ga idan ranki baya so ne ya ce ki ranki baya so kika yadda kika yi don kar ya fushi wannan ba tilasta ba mm. dukkanin ku guda biyu sai kun yi kafara mm. kafaran kuma za ku yi azumi sittin a jere ma'ana bayan kun biya wannan ainihin azumi ne saboda haka wannan ni ba na ɗaukan sa tilastawa amma in dan ne ke da ƙarfi ko ya ɗauko wuƙa ya ce in baki yadda ba zai kashe ki dole ki kai da kuka yi wannan za a ce tilastawa ko ya danne ki da ƙarfi ne kin yi kin yi ki ku wuce ya gagara har ya sadu da ke wannan sai a ce tilastawa ne wanda hakan kuma yana da gari saboda haka korinsa zai ɓace haramun ne ki bi shi ki yadda da shi ku sadu a wata maza da rana saboda hadisin da yake cewa la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil ko kuma ma ta'atu fil ma'ruf ba abin mutum wajen sabon Allah ya za ka yadda ka fifita kushin abin nan ka yadda Allah ya kushi da kai saboda mijinki zai fushi da ke ke yadda ki zabi fushin Allah akan fushin mijinki ai ba zai ba kuma ana yi miji da a abin da ba sabon Allah ba mm-hmm. wanda ya zama sabon Allah ne ba za a masa da'a saboda haka don maganar ransa zai ɓaci ko ya yi wani ba ko menene wannan karki yadda da shi kwata-kwata in kuma kika yadda a haka to shi kenan ke ma kafara ta kama ki ai za ki fita ki bar masa gidan ma saboda wannan don sakon Allah ake son ai sai ki fita ki bar masa gidan to da haka mace fa yana da wuya a iya saduwa da ita bata yadda ba yana da wahala yakan yi kan amma abun da wahala kuma dole za a ji sun akwai mutane a gida hmm. saboda haka wannan baya halatta abin da kika yi ni a fahimta na yana da wuya ya zama tilasta ne sai dai in ya zama irin kamar yadda na kwatanta ya fi ki karfi da karfi dan ne kina ihu kin yi kin yi kuku ce gagara ya sadu da ke wannan ba kafara nake ko ya dauko kace idan ba ke da ba zai kashe ki da wukan nan dole ki kika yadda kin tabbata kuma zai kashe kin in baki ba shikenan idan kika yadda ku kai wannan ba kafara a ki amma don ya ci ya umurce ki ya ce dole sai kun yi kika yadda wannan ka sai kin yi kafara kuma haramun ne maza su dinga yin wannan ba halitta. ubangiji ta ya wajabta mutum ya azumi wata ramadana gaba ɗaya daga farkonsa har ƙarshensa kuma ba a saduwa da iyali a wata ramadana da ranar wanda ya haka ya saba Allah kuma ka fara ta kama shi to zama da ta ce ba saduwa ba su bi ba to ga sai ta mai ta kowane guda ɗaya sai amar kafara kowane ko azumi ɗari ne kowanne sai amar sittin sittin hmm. kin ga azumi sittin sittin sau ɗari kenan saboda haka wannan al'amarin ba babba ba ne ai ba karami ba ne babban al'amari ne a ji tsoron Allah ba Allah ji ganki Allah ya sauka daga malama princess hinda tiyola ta ce assalamu alaikum malam a yi mana ƙarin bayani akan salatu tasbihi da yadda ya kamata a yi Allah ya ƙara muku basira to salatu tasbihi akwai sabanin malamai ta inganta ko ta inganta akwai hadisi amma sabanin da ake hadisin nan tabbas manzo da suna akwai Abbas salatu tasbihi ko kuma bai koya masa ba wasu sun tafi ya inganta hadisin wasu ko sun tafi bai inganta ba shawarar da muke shi ne ka ɗauki na asilan da ba ku shakka a cikin da wanda ba a yi sabani ma sai ka yi ba amma yadda ake yin salatu tasbih ne raka'a ko ake a kowace raka'a kuma za a yi tasbihi saba'in da biyar in kaɗa saba'in da biyar sau hudu zai baka tasbihi ɗari uku idan mutum ya kabbara ya karanta fatiha ba zai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma sha biyar bayan fatiha da sura a tsaye kenan in yi ruku zai sau goma kaga ashirin da biyar in ya dago daga ruku zai sau goma ashirin da talatin da biyar idan ya tafi sujjada zai yi goma arba'in da biyar in ya dago daga sujjada kafin ya tafi sujjada ta biyu zai goma hamsin da biyar in ya tafi sujjada ta ƙarshe zai yi goma a cikin sujjadan ya zama 65 in ya dago da sujadan kafin ya miƙe raka'a ta ta nan ma zai yi goma ya yi 75 to haka sauran raka'o'in ma zai yi kowanne 75 zai raka'a hudu sallama biyu idan ya haɗa ya samu tasbihi uku. to wannan in ya inganta manzon sa suma ya koya wa Abbas irin wannan yace masa yayi a shekara da yayi sau ɗaya. in ya gagara a rayuwarsa ma zai yi sau ko da sau ne a rayuwarsa in ya inganta sai zama sunna in bai inganta ba kuma ba zai zama sunna ba saboda haka malamai sun yi saɓani wajen inganta hadisin sai dai wannan hadisin nafila ne ko da ma ya inganta din nafilan sunanta nafila ne Allah bai zai tambayi mutum me yasa bai yi ta ba hmm. na'am wato in bai inganta baraka ka biyu ya fi da kima ya fi ta ai akwai tarabi ya inganta ko da daddare kai taraka abu kana sallame wa salatu layli masna masna sallan dare raka a biyu a sallame biyu a sallame biyu a sallame wannan ya tabbata a sunna shi ba a shakkar tare shi a shakkar sa kwata kwata saboda dama ya ribu ka ila ma na ribu ka bar abin da kake shakka zuwa ga abin da baka shakka sallan tarawih da tahajjud da sauran karatun alqur'ani da zikirin Allah wannan baka shakka su hmm. amma sallah mai irin wannan siffa ita kuma akwai shakka a cikin ta na'am Allah saka alheri to kuma daga wata princess din amma wannan princess Asiya ne daga canja da ta ce assalamu alaikum malam me ake nufi da allahumma ishrah li sadri zuwa karshe wannan addu'an da annabi musa ya yi lokacin da aka aiko shi zuwa ga fir'auna saboda asali tun yana yaro da yake ya tashi a gidan fir'auna ne kamar da allah kaddara hakan inda kar a kashe shi to lokacin da yana yaro sai abin ya jage mun fir'auna sai fir'auna ya ji haushi sai zai buge shi sai matarsa sai ta ce a'a ai wannan yaro ne karami ba ni hankali sai shi to bari jarraba shi inda yana da hankali ko ba shi sai ya dauki dibino da garwashin wuta sai ya mika masa kamar yadda zuwa kisa to da ya kai hannunsa zai dauki dibino sai ya mika masa garwashin wuta saboda mugunta sai da ya garwashin wuta sai ya sa a bakinsa sai harshen sai dan kone to daga nan sai ya samu kura-kura wato i'ina a harshensa da aka aiko shi zama annabi aka ce je isar da sakon zuwa ga fir'auna sai ce ai shi yana gura-gura hmm. ba da fasahar magana kamar dan uwansa annabi harun hmm. sau da haka ba a aiki annabi harun ya je isar da wannan sakon sai Allah ta ce to na aika ko ko biyun gaba daya shi annabi harun ya zama wazirin ka, ya zama mai taimaka maka hmm. ku je ku yi ainihin wannan da'awa to kafin ya fara da'awa shine wannan addu'an Allah ya cire masa wannan kullin da ke harshen sa na guraguran domin ya tafi هي أدعوكم على أمس أدعوكم أدعوني كثيرا بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي كما جزاك سورة الأحى يا الله كيلو تامين كيلدينا شنو معنى ربي شرح لي صدري الله كيلو تامين كيلدينا إذا ما إنا دول ولا أسكن كيلدينا إذا ما كيلدينا بابو كنشي دوما كوي كنشي أسكن زوجي أركا تو أكاشي كما فلا أراي وركا الله كيلو تامس زوجي أسكن كيلدينا إذا ما بابو كنشي أسكن ربي شرح لي صدري wa yassir li amri Allah ka sauƙaƙe min al'amari wannan da'awa da na tinkara Allah ka sa ya zama tana da sauƙi ka sauƙaƙe min ita kar ya zama wahala ne wahlul uqdatan min lisan Allah ka warware kulli da yake cikin harshe na shi ne wannan iginan da guragun sai roƙi Allah ya warware masa harshen sai sake ya zama yana da fasahar magana ai mai da'awa mai wa'azi mai karantar da jama'a in yi da fasahan harshe ai ba za a gane me yake son ya faɗa ba shi yasa wani zaka ga Allah ya bashi ilimi mai yawa amma yanzu yana maka karatu ko yana maka wa'azi sai ka ji ba ka ganewa ba wai bayi da karatu ba ne Allah ne bai fore masa harshe na bayani dalla dalla wanda zaka iya fahimta wani ko zaka samu ilimin sa kaɗan ne karami ne amma saboda Allah kore masa harshe fasahan magana in yana bayani sai ka ga bayanin na shiga yana kama kalima to shi ne Musa ya roki ubangiji ya ba shi harshe mai fasaha wanda babu ina babu gura-gura a ciki sannan kuma yace ya yafqahu qawli Allah ka sa mutane na su fahimci wannan da'awartawa su fahimci abin da nake faɗa ka bani harshe mai fasaha ka cire mini ina su dinga fahimtar magana da nake faɗa in ina magana ubangiji ta'ala kuma ya ansa masa wannan addu'a ne wannan shine ma'ana wannan wanda wasu idan suna budewa a su suna budewa da wannan na tambayar ta biyu ta ce sannan idan kabli da ba'adi suka faru a sallah daya yaya za a yi sai kai kabli saboda malai suna rinjayar da bangaren kabli akan ba'adi ai shi wannan eh, imam ahmad hmm. yace ba don mazala sa suma yi ba'adi a wasu sallolin sa ba yace shi dukkan kafin zai dinga yi kansa saboda sallah yace ya kamata a gyara ta ne kafin a fita kafin a fita to amma mazhaban ma ba mazhaba sun yi sabani ne mm-hmm. wasu ba'adi kawai suka dauka wasu kafin kawai wani kuma yana da kabli da ba'adi imam amal kuma inda manzo Allah ya kabli kai kabli inda ya ba'adi kai ba'adi inda kuma ba a samu ya wannan rafanon ba kai kabli wani haka ne malamin mazhaba guda kuɗin suka yi sabani abu hanifa shi ya tafi akan ba'di wannan kamar yadda abdullahi gondo ya kawo cikin littafin sallahul musalli ya wake wani babi ne na sahau da qada'u sala a cikin muftasar an ce ya zo Kano ne da yi karatu yi karatu sai aka ce ka wannan ban Allah ya yi ilimi kan sai dai bai san fikiyo ba eh fikiyo kam dai wai a ce ya san fikiyo wata wanda bai bayanin fikiyo shikenan sai kenan da daddare sai dai ɗauko Muftasar don ƙarshen fiqhul malikiya ne ka fahimci Muftasar ko to sai ɗauko Muftasar sai ya waki ainihin babin rafkanuwa da babin biyan sallah kuma su suka fi wahala a kasar kuma da yi wannan littafin baka isa ka gane shi ba sai in ka karanta muktasar din in ka karanta wannan ba ka muktasar gaban da zaka iya fahimta wannan ba kuma sai eh. dan yace wa rutibat kaza ka fi muktasar eh. nazamtu halil hifzi wat tafassuri ah. haka aka jiranta yadda na jiro littafin nan a muktasar amma nayi haka ne don ka haddace تكاد جواب صحيح وشنو اسمه اللي تعرف جواب اختلفت أئمة المذاهب آه. في موضع السجود ذي مراتب آه. نعمانهم بعد السلام يسجدوا والشافعي قبله وأحمد يتبع آه. الوارد من فعل النبي وحيث لم يجد فقبل يشتبي ومالك فصل في النقصان abdun wa zaidun ba'du za bayani yace malaman masabobi guda hudu sun yi sabani dangane da kabli da ba'di yace nu'man nu'man su shine nu'man bin thabit wato shine anin abu hanifa shi ba'di kawai duk wata rakonwa da kai ba'di za kai shi ba da kabli a masabansa Imam shafi kuma kabli ne zalla a masabansa bai da bai da ba'di duk rakonwa kabli kawai Imam amal kuma inda manzon Allah ya samu a hadisi ya yi kabli sai ya yi kabli inda manzon Allah ya yi ba'adi sai ce yi ba'adi ba a lura da kari a kai ko dadi inda kuma ba a samu manzon Allah sa sama irin wannan rafarman ba in kai irin wannan rafarman sai kai kabli imam malik kuma yace a'a in rage kai kai kabli idan dadi kuma kai kai ba'adi wannan matsawa malikiya kuma ita tafi rinjaye tafi inganci a wannan babi na rafkanwa domin abin da ya sa in rage kai yi ya kamata ka gyara sallar ka ka fita amma sai ka sallare ka fita daga sallah tana nan bata cika ba kuma a ce ka rage gyara a baya to kaga in rage kai ya kamata ka yi ka gyara sallan ka kan fita in dadi kai kuma ya kamata sai ka fita ne don in kan ka fita kai sujada ai kai dadi kan dadi nan kuma a cikin sallah saboda haka sai kai su jada ka ba ka sallame sanan da aka samu kuma aka duba hadisan manzon Allah sallallahu sai aka samu galibi in yayi kai sai ba'di galibi in yayi rage sai kafi Mm. sai ka samu wuri daya inda ya kare kuma kabli yayi wannan don ya nuna maka in kabdi ta kama ka kai ba'adi ba matsala in ba'adi ta kama ka kai kabdi ba matsala kuma duk malamai sun ijma'i akan wannan to da ka in ya rikice maka ni kan kabli ne ko ba'adi mm. kar ka je ka ji wanda ko ni kan ko wanne kai kuma yayi ko kabdi kai ko ba'adi sannan ka tayi amma in ka gane kabli ne da ba'adi suka kama ka guda biyu mm. kai rage kabdi ta kama ka kai dafi kabdi ta kama ka to kai kabdi. kayan yi rage kabdi ta kama ka ka yi daɗi ba ta kama ka to kai kabdi don akwai rage a sallan ka kamata ka gyara kafin ka fita to bangaren kabdin sai rinjayi ba ba'adin kuma ba sai kayi ba wannan shine bayani akan kabdi da ba'adi kamar yadda inganta daga maganganun malami wai Allah zaka da alheri jama'a muna tare da wannan bakar da yana rabar da bayanai da amsoshin tambayoyin tambaya ta gaba assalamu alaikum malam idan mutum ya rasu ya bar yara biyu kuma yana da kanne wato ina ga tana nufin mutumin ne kuma ke da kanne mm. ba wai yara suna mm. don ne gyara wannan yin suka dangana da mutum to kannan suna da gado mm, in ba yaya ba in ba yaya kanne na su yi gado ko yayi kuma sannan in ba uba amma akwai da yan uwa ba sa gado in akwai uba yan uwa ba sa gado amma kaka shi yana tarayya da da yan uwa sai su haɗu su yi gado saboda dukkan su baba ne tsakanin su da wannan shi yaro saboda haka za su iya haɗuwa su yi gado amma in akwai uba ba a maganar yan uwa kwata kwata in akwai da ko cika nan ma yan uwa ba sa yi gado saboda ka sai a duba a gani yaya ne yake wannan ya ce malam a ji hankalin ladanan mu a rundabaro sai hudu da hamsin da tara wata wajen karfe da ke nan hmm. ake kira salatu gaskiya ba shi kaɗai wani kuma da yawan su sai ka wani sai karfe biyar ma suka ja kwala kiran sallah wani ba sai ana ana ikama ma an shiga wani masallacin sai ka ji shi kuma lokaci yake a salatu so wannan kuskure ne ya kamata a kiyaye lokaci tunda aka ce da fudu fudu da rabi da minti shidan nan hmm. alfijir yake fitowa to ya kamata a yanzu a siya hakan kafin lokacin ka tsaye da sahur kuma mai yin kiran sallah ya tabbata yana jin wannan lokacin in ya rabu ka rage in ya karu ka ƙara saboda haka yanzu kudu da rabi da minti shida tana yi sai ka kira sai ka ɗauka kiran sallan ka nan kai a salatun ka kaga wato ainihin kari ta akan daidai kuma mai cin abinci sai ya dakata sosai wannan ta ce assalamu alaikum malam shin Allah yana wa mazinaci laifin zinan shi kwata-kwata ne in har ya tuwa tsakanin shi da Allah ko akwai wani hukunci a tsakanin shi da mahalicin shi wasalam daga zainab Allah yana yafe masa gaba daya matukar ya tuba da sharuɗin tuba ya bar zinan ya tuba da yayi nadama me yasa yayi na baya ya tuba da niyan bai sake kuma ba wannan kuma kowane zunubi haka Allah ta'ala yana gafarta shi ba zunubin da yake masa girma yace ya dan adam da ka zo min da cike da ƙasa na zunubai ni ko zan zo maka da ciki sannan ka tuba ni zan zo maka da cike da ƙasa na gafara in gafarta maka kuma wala ubali ba zan kula ba saboda haka tuban shi ne abin da ake bukata qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim don kai fi babba komin girman sa baya yi wa Allah girma kai maza maza ka tuba Allah mai rahama ne mai jinka na'am to wannan muna bayani ga waɗanda suke turo test da Allah su dinga summarizing ma'ana ana takaita ana talkisin ainihin abin a faɗi muhimman abubuwan domin wasu abin yana daddarewa misali yanzu wannan abin ya dare a hanya aka ce muka yi masa magana ne da mahaifiyata da 'ya'yana sai yana sallan asuba kawai abin ya sake darewa saboda an ɗauko dogon bayani wannan wannan yanke ne eh. ya kamata ya tambayi hukuncin kawai kai ne hukuncin wanda kaza da ba sai ya ɗauko kisan abun ba yawwa isa ne duk sai cinye abun sai hmm. test din bai shigo duka ba irin wannan yana nan a tattasan mu da yawa sai a gane assalamu alaikum malam wannan yace ni ne na buge wanda ba musulmi ba da mota har ya mutu shin akwai kafara ko babu in harbi ne musulmi wanda akwai yaƙi tsakaninsa da musulmi duma ne su yi jima'i babu babu kafara in kuma alu zimma ne wato yadda aka kulla ainihin amana da su babu yaƙi tsakanin su da musulmi malamai sun yi sabani wasu sun ce akwai kafara wasu sun ce babu amma diya kan akwai ne ya tabbata mu Allah ba da diya to sai ya zama mu kuma wa'annan wanda muke tare da su wani babi da musa su za mu sa cikin harbiyu wanda ake yaki da su ko za mu sa cikin ahlul zimma sai zama suna baina baina don in ka ce ahlul zimma to wai kulla wannan alƙawarin da su yarjejeniya cewa ba yaki wani shugaba ne kulla da su kaga babu in kuma kace ce yaki ne abokanin yaki ne to galibi ana zaune da su lafiya ba a yakan juna sai dai wani lokacin akan samu matsala a yakin a tsakaninmu ko abin tsakanin tsakaninsu da musulmi a wasu wurare hmm. to saboda haka ni abin da na fi nutsuwa a kansa a nan shi ne babu wannan kafara tun da su ma'adu zimma da aka kulla alkawarin akwai sabani har abin nan ibn arabi cikin arkamul qur'an ya rinjayar da cewa ma babu alu zimma ma ba kafara a kansu hmm. to ballantana kuma a ce wanda suke tsakatsaki suna baina baina ba mu tabbatar da ina ma za mu sa su ba saboda haka babu ainihin kafara hmm. idan sun ce a biya biya kuma wannan dole ka biya to jama'a nan da anjima kaɗan za mu buɗe waya amma ga tambayar malam wannan ce assalamu alaikum tajin mata ce malam ga tambaya ta kamar haka malam na taba aure na fita amma yanzu allah ya sake bani miji aure kuma malam yana kira na a waya mu ɗan gaisa mu yi hira in mun yi hiran hankali na na tashi har wani ruwa mai yauki yake yawan bitomin me yake nufi ne malam kuma malam zan yi wankan sarki ne ko ko dai aka ya kamata ku yi aure ne da makon wannan fitira, na yi maza maza a yi auren shefi alkhairi a wannan ruwan idan mani ne ya fito za ki wanka in ba mani ba ne kuma ba za ki wanka ba ya za ki shiga mai mani shi mani yana fitowa da tunkuda kuma da jin daɗi za ki yana turo, a yana turowa lokacin da yake fita hmm. kuma kina jin daɗi to in ya fito wannan dole sai kin wankan janaba amma haka kawai irin rububatul farj hmm. wanda ake ce masa rububatul farj hmm. wanda ba wajen ta wanka kuma shi ne wanda mace ta ji ruwa kawai a farjin ta kawai saboda ko sha'awan ta maka ko ba sha'awa ba wannan baya wajen ta ainihin wanka kuma da ma sun tafi cewa ba a karya alwala نستقبل شهر الإيمان تنبأ تبركو بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام نعم، نعم. لا في أكلوا آه، الحمد لله آه، نعم أيضا لا يتعطي أكل

kila mai wani mm. muka ce wannan ba riba ne ya halatta ba riba ne don ba canjin kuɗi da kuɗi ne kai ka sayi magana ne ko ka sayi nambobi sai dai sun fito maka a lissafin kuɗi ne misalin sama kamar kati ne ana sai da shi naira ɗari biyu mm. sai a ce maka sai ɗari biyu da goma sai ka bada ɗari biyu da goma ka karbi kati ka ba kai ka ci riba ba to haka nan idan suka sayar maka naira casa'in a matsayin naira ainihin ɗari ma'ana ba naira casa'in suka sayar maka magana ne wanda kimanta bai wuce na naira saba'in ba sai suka sayar ma shi a matsayin naira ɗari kaga sun kara maka naira goma kenan wannan ya halatta babu wani riba a ciki insha Allah to na gaba wa alaikum salam wa alaikum salam ka dade ina da tambaya ne kamar haka to bismillah ina akwai mara lafiya ne baya iya azumi Allah sauki baya iya azumi ma kwata-kwata ciyarwa za a iya ciyar ne kafin nan in azumi ya wuce ko kuma don ba abun ciyarwa a kaga amma in azumi dan azumi za a iya ko azumin ya wuce a ciyar a baya ko kuma ya to don kare na tafi wani wuri me yake eh yana batun mara lafiya ne na'am wanda yake ba ya yin azumi batun ciyarwa ne da za a iya ciyar din ne yanzu ba ba da lafiya sai a bari sai ya samu sauki ubangiji ta ya cewa faman kana kun maridan aw ala safarin fa idatu min ayamin ukhra ah. duk wanda ba da lafiya ko ba ciyawa ba abun da ya wajaba a kansa shine ya abun nan ya saurara in ya warke rama hmm. wato mutane ni ban san aina suke samu irin fatoyi wani zai zai ce wai duk ba da lafiya ka ciyar ka ga nasti ne na alqur'ani kuma akan malamai suke karanta saboda haka asalin azumi in ka shashi shine karama haɗin mace mai ciki ko mai shayarwa ko ainihin wanda ainihin abin nan yake da rashin lafiya ko ya yi tafiya zai rama ne wannan shine saukin da aka mara zai iya shan azumin a wata ramadana amma kuma wato ainihin zai rama shi daga baya shine alfuman da aka masa amma ka a ɗauki wata fatawa wanda ba haka ba ne ba za ka same ta a cikin littattafai ba a zo kuma wani fahimta kawai a zo ana ba da ita na'am Alaikun salam. Na ce a kalan. Kare ina so a yi min karin bayani ne sallolin da suke da lafiya. To. To, salloli wace sallah ta da nafila. Wanda sun ya ce ma bai na kulli a zane ni salatu. Tsakanin kowane kiran sallah da ikama ana nafila. ga ba sallah da ba a nafila kafin ta. Sai dai bayan ta ne akwai salloli biyu da ba a nafila bayan su. Shine bayan sallar la'asar da kuma bayan sallan wato ainihin asuba wannan hadisi ya hana to sai dai sallan da ake nafilan da ake kafin salla na farilla ko wanda ake cin su rawati wanda mazala sa sun ce duk wanda ya sallah raka'a goma sha biyu a cikin yini da dare Allah zai gina masa gida a aljanna to sai hadisin sai fassara sai bayanin yadda za a yi sallah raka'a goma sha biyu ne ya ce arba'an qabla al-zuhuri وركعتين بعدها وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الصبح wato kai raka rakawa hudu kafin azhar sai kai biyu kuma bayan azhar ka samu shida sai kai biyu bayan mangariba takwas biyu bayan isha goma biyu kuma kafin asuba shi ne rakatul fajr kafin da asar ba ba babu wannan rawatib din wato rawatib wanda manzo Allah ya ma. yana yin su amma kafin da asar kuma muna da wani hadisi ingantacce wanda Imam Muslim yi wato wanda manzo Allah sama yake cewa rahimallahu ra'an salla arba'an qabl al-asr Allah ya ji kan mutumin da yana fila da ka abu kafin da asar to kaga su kuma zaman kansu suka yi sannan ka dauki hadisi ma bayan kulli azanain salatu ya nuna har kafin da asar din ana kiran ana yin nafila kai na bila raka a hudu kafin da asar shi kuma saboda wannan hadisin ba wancan hadisin mai raka goma sha biyu ba sannan ya tabbata amma za a sassama wani ya zo ya biya raka ta fajiri a gabansa bayan sallan asuba bai ce masa don me yasa ba wani shekin na in baka samu kai raka ta fajiri ba kafin sallan asuba zaka iya yara masu bayan asuba sai dai ka ka ɗauki wannan ya zama al'adar ka kullum kai sai bayan asuba ne ka ka mai da ita sunna ce fa'adiya maimakon kuma kamfiya ce sannan kuma abun da ya fi ma in suka kubuce maka ka bari sai da harbi in rana ta dago sai karama shi wannan babu sabani a kan sai karama wannan nafila maimakon kai su bayan asuba na na gaba Wa alaikum salam. Lafiya. na filolin da aka faɗa a iya yin cikin wato na filolin da aka yi riga na rawata kuma shafa'i da witiri za a yi riga da shi ne ban da shafa'i da witiri shafa'i da witiri shi ma zaman kansa yake sai dai raka atul fadirin ya kai safa da shi Walaikun salam. Ah, Alhaji, a rage ɗan sautin rediyo. Awa. Abiya, kalau. na'am eh, zaman ka ma wajen karshe da na sallah akwai zama da na tafiya na ji dai wajen eh, wannan kaɗa nunan kai wani suna suna da karfi wani kuma suna kaɗa sama to wajen nuna yatsa ya tabbata a jishin mazala sama ka nuna yatsa kuma ka kaɗa ta mm. to sai dai wani ya ce da ƙarfi haka eh. a hankali ne tana sama tana ƙasa hmm. a hankali hmm. na gaba walaikun salam lafiya lau sai dai muna jin kawace can nisan duniya eh, yawwa yaron da baya eh, abin ya bace mishi eh, Na wa alaikun salam na ji a kalan ina da wani tambayin to bismillah mana kana tare da mutum ko kuma matan gaban mama mana. haka kuna tare da ita kuma akwai wanda take karkashin da ita ma ga tana son ka ka koma kuma ba da son ka ita mama ɗayan kuma eh ɗayan maman da eh, ke sona eh addan kuma ba ta sona ne ayya kuma kuna kuna da shi ta ma ba ta karɓa wani kuma tana karɓa sarki me ma nan haka to to sabani ne ya shiga tsakanin saboda haka sai ki bincika ki ji me sababin ne sa haka yanzu ya kamata in za ki zuwa ki same ta ku tattauna ku fahimci nuna sai ki je in ba ki ya ba ki gaya mamakin sai ta same ta sai ta same ta wance kan yayi ta gaishe ki baki an sawa me faru sai ta faɗi matsala in ta faɗi matsalan sai ki gyara in na gyara wani in ko bata fahimce ki bane sai ta fahimce ki yanzu sai ku fahimci juna kenan komai sai shige a ci gaba da gaisa kamar da ta ringa son ki kamar da take son ki da amma kar ki bari abun ya tafi a haka a nemi gyara kaga abun yana cinta ta yana cinta ran to ki dai ki same ta in zaki ki iya ko kuma ki samu mamanki ta je ta same ta kai bayani ko wata wanda kika san suna zumunci sosai idan ki gaya mata sai ta je ta same ta sai a tattauna magana sai a kira ki shi kenan sai a sa sanda sai magana ta wuce to ga wani can yana ta neman mu a dauko shi ba da kota wa alaikum salam lafiya kalau

saboda haka dole akwai damuwa zai fata wa matan mijin rai ko ka ba kuma kai din ma hakan din zai zama maka fitina kuma ita ma zai zame maka fitina kuma in shine ba zai so mai kuma in kai ne yanzu matar ka da ka so wani tsohon saurayin ka zo yana hira da ita saboda haka ka ji tsoron Allah ka daina magana da matan mutane ka daina alaka da matar mutane saboda haka ka gaya mata kuma haramun ne wannan abun daga yanzu babu alaka tsakanin sannan na biyu kuma yace wasu mata suna haila suna koyewa ba sa son a gane sai ka ga suna azumi ko sallah wannan ba ya halarta boyewa yana da kyau ai kunya abu ne mai kyau amma kar ka dau azumi ta ɓoye ta ce abinci don ba lokacin azumin ba ne, ta wahalar da kanta ne kawai sannan kar ta ce za ta yi sallah in haka ta kanta sallah sallah sai da tsarki ake yi ba a yin sallah haka kawai ba tare da tsarki ba saboda haka boyewan yana da muhimmanci irin zamanin mu na da iyayenmu za ka ga mata za ka ga mace har ka gama mawayin ka ba ka ga tana al'ada ba hmm. ba za ta wuce ci abinci da rana a gaban yara ba za ta kuya ta ci abinci to amma yanzu mata wai an waye sai ka ga kina da yara manya manya samari da sauransu sai da rana kawai sai ta fito wai tana cin abinci a sarari a gaban ƴaƴanta wannan ba da amfani ya kamata a dan dinga sarawa na gaba Wa alaikum assalam. Maza musun Malam yana tambaya ne guda na biyu haka. To, sai labarin shehu. Tambaya na farko game da tsintuwa. To. Eh, Sannan na biyu kuma game da jasatun istibrahi. Na. Eh, ina son na san inganci. Jasatun ne? Istibrahi. Wato ina jin istirahi ne. Istirahi ne. Kuma tsintuwa, me kake nema akan tsintuwa a kace? Eh, to, a ce ka tsinci kuɗi yau? karami ko kuma babba ya za ka yi ko kuma wani abu ne. Tambayan ka ta biyu. isa game da sirra amma sai gyara ba istibra ba istira ne jalsatul istira wato tambayarsa ta farko shine maganar tuwa in ka tuwa ya zaka ji shi kamar yadda yace babban kuɗi ko ƙarami mm. idan kuɗi ne wanda suna da kima sosai to wannan ko shakka babu dole ka ka ajiye su kuma ka yi cagiya shekara guda mm. kamar yadda manzala su sama ya ce ka gane yadda aka ɗaure kuɗin mm. da kalan jakar kuɗin sai ka yi ta cagiya har zuwa shekara guda in an gane mai su sai ka ba inda kake tamani za a iya fahimtar mai su sai ka bada su su sai ka ce idan ba a gane ba kuma to ɗaya uku mm. ko ka bada da su in bai zo ba ma ka ba masu da sadaka ran zo kuma ka ba wa kan ka ba wa kanka sadaka in bai yadda ba sai ka ba shi ka an ko kuma ka ci gaba da ajiyewa har ran da ya ko kuma in bai zo ma kai kan har ka mutu kare na ajiye kenan ba bai baci bane mm. sannan na uku kuma za ka iya amfani da wannan kayan in bai zo ba ka ci halal mm. in kuma ya zo sai ka biya shi kayansa sai dai in ya ce ya ya sai maka mm. kamar sadaka ma in ya ce a ya yadda da tun da kai sadaka shi kenan wannan shine halin kyauta babba amma karamin kyauta wanda matsakaitan mutane ba za su yi rowan abun ba to wannan kan ba sai ka sha wannan wahala mm. yanzu kuma mutu ya tsinci ɗari biyar ga ya tsinci ɗari biyar wannan kawai iya wurin in ba gane da shi wani ya ga dama ya amfani da shi ko ya sadaka da shi mm. wannan bare sai ana wani ce giya shekara guda ba saboda ɗari biyar duk mutum mai ɗan matsakaicin hali ai da ɗari biyar ɗin ta barata ta faɗi a kan hanya sai bayan ya dawo gida ya koma ya dinga bin hanya wai sai wai yana neman ɗari biyar tun sama mm. sai dai talaka wanda ba da komai to wannan kuma ba a lura da irin wani saboda haka karamin kuɗi ko ɗan karamin abu irin kasance biredi haka a hanya ko kuma wani dan nama ne dan sayo dan naman sa haka ya faɗi wannan ba za a ce kai ciki kai shekara kana cikin yanzu ba sai tambayar ta tabi da satul istira zan kai lokaci a kore ko babu ne ga mu samu musallare na sakewa insha Allah ayi bayani insha Allah a jama'a anan zamu dakata da ainihin wato shirin namu na yau da amsa tambayoyin nan da malam bakar muktar ya mana a madadin shi malam bakar muktar da ya amsa tambayoyin ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحيي فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار